in ka ce islamu ya yi in ka ce ya yi tibiyanu li kulli idan kana tafiya kana tafiya ka ga daga ce ka Allah mai iko to yanzu da ban zo karatun nan ba ya zan yi ni ga magani na ana na sha saharunu ya ce anil walidi anil auza'i ya ƙolo fi minal musulmi da yalquna safinata min sufanil adu ko yalkauna suna saduwa da jirgi daga cikin jiragen abokan fada tunda wannan yakin ruwa ne ake magana ga jirgi ga jirgi ga dakarun Allah ga dakarun shaitan kowa ya ga kowa ta yanzu yaya abun yi shi musulmi kullum yana son yi abun sa kan shari'a yana gudun taimakon da Allah yake ba shi akan shari'a ne idan ya saba Allah zai cire taimako to saboda kana yanzu me abun yi farko mu nemi abun da ubangijin mu yace mu nemi bayanin da manzon Allah yi mana sai mu nemi taimakon su sai mu shige su abinda Allah yake a yi za mu yi ko da muna gaba nasara a ciki abinda Allah ya hana ba za mu yi shi ba ko da muna kallon wannan abin akwai nasara a ciki ba za mu yi shi ba tun da Allah ya ce ka ayi ba za mu yi shi ba ba man nasaru illa min indillahi nasara ba wayan mu bane ba ba dubaran mu bane ba nasara daga Allah take daga bin Allah take hano qaumun azzana Allah bil islam to haka wannan kalma kaciya ka take يقول في قومي يلقون السفينة من سفن العدو وفيها سبيو cikin wannan jirgi akwai bayi ma'ana su ma mayaka ne jirgin yaƙi ne wayannan makiya su kame mana jama'a akwai jama'a mu a ciki amma jirgi na su ne minar musulmi na ƙala ya kufu an tare ya ce a tsaya daga ƙone ta ka ƙone ta wanda menene akwai asalibu akwai dubarun babba ke jirgi daga nesa da babba ka gari da babba ka kaza masana su san san su maka na fiha min asarar musulmina saboda abin da ke ciki na bayan musulmai ya kuffo an tarikiya maka na fiha min asarar musulmina tunda akwai waɗanda ake so ana gana za a iya karɓansu kuma in aka karɓe su akwai nasara ƙultu a ra'aita in ka na fil hisini in ya zama a cikin gari wannan gari ne allazi hasarahul muslimun wanda musulmai sun kewaye su haka duniya take kullum fada ke tsakanin gaskiyar da ƙarya ba zauna gari banza ne muslimuna zarari eh, ko eh, fi hisin lazi حصره المسلمون ذراري المشركين ونساؤهم shi wannan cikin garin wanda musulmai suka zagaye akwai 'ya'yan mushrikai ciki akwai matan mushrikai a ciki to sannan kuma ga sojojinsu ga mayakan ka za abin da ke kallo matan abin da ake tausayi 'ya'yan sannan amma matsiyatan ciki suna ciki masu 'ya'yan da masu dukiyan da masu matan suna ciki yanzu ya Allah ike so ya ya kamata malam Wale safihi min ahlil islami ahadu amma fa babu wani daga cikin musulmai a cikin gari a tara an tosala alaihim annar kana ganin a sakan masu wuta fa ya riƙul hisna wa ya a saki wuta ta ƙona birnin ra'au ainihin ruwa ya durmi yadda abun birni ƙalala a ƙomo a zahir ni ban riƙo yadda aka yi ba gaskiya wannan magana ban sani ba dai a takaice shine amsar wa akrahu hadha amma raina na kyamar wannan tunda mazaje ke fada da mu mayakan gari ke fada da mu wa'annan na ciki mata ne wa'annan na ciki yaya ne wala yu'jibuni bai bani sha'aba ba qultu na ce masa ah, alaisa kada akhbartana akhbartani ka manta ka bani labari anna malikan qala la ba'sa an tuhraqa husunahu wa yughraqu ba laifi a kona a durmu yadda garin a rusa garin din akan su qala ma zalika idza kana khawiya garin in ya zo rushewa ne laisa fiha zararin babu ya'ya a ciki wa zalika jaizun qawlan wahidan abokan fada ne zalla yayi nesa da kai yayin santar kai santar kai shi ba bayana na yayin santar subhanallahi da da uwa <laughs> sai kaga ya tara littattafai ya kwanta a tsakiyar littattafai ba yadda za a ka gano ci yake wannan mawarko duk littattafan sa ko dai akwai wanda ya zo ya zo ba saboda ya kare kansa ya hada da katakai a kasa hmm? ban ji ba hmm? littattafan ba na shi ne ba gudu ba ga tsobe na fa ga tsobe da shi wannan ga tsuminsa wannan ga wani wancan ga nashi wai oh ya shiga ciki hmm. Allahu ya jika safi fiha darari wa dhalika jaiz idza kana fiha ar-rijal muqatalatun in ya zama cikin ta maza maza zai ne masu yaki fa kula ba ba'sa bidalika ibn wahab ya ce an usabata bin zaidin radiyallahu anhu an ibn shihabin an an ubaidillah bin abdullah bin utbah bin mas'ud an abdullah bin abbas أن الصعب بن جتام قال يا رسول الله إن الخيل في قشم الجارة tusibu min auladil mushrikina dawaki wajen eh, shiga cikin kai hari eh, fi gashamil gara muhaddafasa gashami alhatibi anan gashiman ita taba lailan faƙata a kulla ma ƙadara alaihi bila nazarin wala fi shi ne gashami ma'ana algashamu alhatibu gashman mana dai abinda ake nu bari a fasara da ajiya ko can mai isen dare mu ba isen dare muke ce ba sabba karyan tumun dare ya karyan tumu da dare baka nawa gero eh yawa sai da alajaruna karyan tumu da dare akwai haɗari kaga tumu ana bukata a samu dan mai dan dan ya wanda ya kwari da yawa ba a karyo shi wanda ya zama abun nan ya hada ido ya hada kaza kai kuma kaje cikin duhun dare zaka karyo tumu ya karyan tumun dare an <laughs> babu kyau to shi wannan wanda ije da daddare aka kai wa kaga yaki ne aka je da daddare ana iya shiga kawai kaga yaushe za gano wannan mace ce wannan namiji ne kana tsamman mace ne ashe namiji ne kana tsaman yaro ne ashe ashe kana tsaman yaro ne ashe wani mugu ne mai kama da yaran ga dole wannan ana cikin gashamu to shi wannan ya za shi ne manzo Allah ya ce eh, yake da ya rasu innal khayla eh, fi gashamil garati su runduno ne suna cikin duhun kai hari ana cikin duhu tusibu min auladil mushrikin su karkashe 'ya'yan mushrikai قال رسول الله هم منه يا يا ما يناسو دين يا دي دي كده أو هم ما لعبائي قال ابن وهب وأخبرني هشام بن سعد عن ابن شهاب مثله قال ابن وهب رحمه الله عن إسماعيل بن عياش قال سمعت أشياخنا ناجما لمم يقولون يقولون Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama ala taifa anabiya jefi taifawa bil majani manjani a wancan lokacin a yau yana wancan lokacin daidai yake da sawari kun yau roket rocket da za a dinga jefawa daga inda za a jefa su din nan to wancan manje tun da kaga in aka auna kilomita kaza an ba shi kilomita kaza daidai gari kaza ko daidai gida kaza ko daidai kafuwa kaza an sake shi zai sauka wurin din to shine matsayin manje ne kwayau a ajiya tun da aka hau dutsen doki ne zai jefa shi in ya tafi bai zaɓin inda sojoji yake da inda soja yake da inda ba soja yake ba duk inda Allah ya kaddara masa ya sauka to kaga za a samu sarari a wurin to annabi ya ce a ah, to su masu ne tunda nabi ya jefa wannan don haka nan ana iya jefa halan ne a auna rocket a jin tun da kasan abokan fada ne a auna rocket a hari marin ɗinsu a hari menene ɗinsu a yi wane ne ɗinsu a ciki a don mara su a halako da wanda ya shiga cikinsu tun da kaga duhu ne za a jefa shi a gari za a jefa shi a kaza za a jefa shi a ma'aikata kaza to haka wakilar to ballantana kuma a ce su sun fara jehowa kafin a jefa musu sun ci sun jeho kaga maida musu mai sauƙi ne dole a maida aninka wakilar lahu ya in na fi hadisa wasu biyar don a tantance in fa aka yi wannan jifa a duhun ɗin akwai mata akwai maza akwai yara faƙalar rahun min abai duk daga iyayensu suke mun tsaya a ran